haka take sido kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. iyakokin Nijar da tare da Najeriya suna buɗe tun ranar jiya da daddare bayan umarnin hukumomin kasashen biyu. Za ku je ra'ayin wasu 'yan kasuwar Ilela a birnin Najeriya mai iyaka da birnin Kwani a cikin labarin namu. ana bikin ranar eh, ruwa ta duniya a yau 22 ga watan maris za ku ji halin samar da ruwan sha a niger ta da shugaban kungiyar rishiya a cikin shirinmu na musamman za mai da hankali kan labarin wata mata guda marokiya da ke birnin kwanni To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya ina bin ɗaya wani saƙon rediyo na ma'aikatar cikin gida da aka aika ma hukumomin yankuna na nuna cewa iyakokin Nijar tare da Najeriya suna buɗe ta ranar jiya da tsakar dare. 'Yan kasuwar Ilela a birnin Najeriya mai iyaka da birnin Kwanne sun bayyana farin cikinsu a cikin rahoton Asuman Musa Arzika. Gaskiya mun ji daɗin buɗe ta wallahi saboda muna jirga-jirga tsakanin Ilela da Kwanne an buɗe boda sal nan ni biyo ciki. Mun ji daɗin haka da an kai. Allah ya ba mu alheri. Allah an buɗe bodan Nijar. Yau ɗan ga jama'a an buɗe bodan Nijar. Allah ya sa ƙari lahiya. Muna godiya kwarai mun ji daɗi wallahi kwarai da ya zan hanyar mota kuma hanyar neman abincin mataki na yanzu abin da muke fata ubangiji allah ya ƙara mana haƙuri allah shi ƙara mana juriya da mu da yan uwanmu najeriya da nijar ai an zan duk guda wallahi mun daɗe mana fatan haka kuma gashi allah ya nuna mana wagga ranar kuma musamman ma cikin watan alhorma kenan wallahi mun ji daɗi kwarai Mutane kusan ashirin suka mutu yayin da da dama suka samu rauni a ɓangaren jama'an tsaron Nijar eh, shine sakamakon wani hari da wasu mutane ɗauke da makamai suka kai kan sojin Nijar a cikin daren talata zuwa laraba a tege jihar Bankilare. Labarin an bada shine a ranar jiya a gidan talabijin na ƙasa. An anyana kwanaki uku na zama makoki a dukkan faɗin ƙasa. tun daga ranar juma'a yau 22 ga watan maris tuni ana ci gaba da aikin kakaba cikin yankin dalbol wato zuwa iyaka da mali A yau 22 ga watan Maris ta kasance a matsayin ranar ruwa ta duniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Taken wannan shekara shine ruwa domin zaman lafiya. kimanin rabin al'ummar duniya na fama da karancin ruwa mai tsanani akalla a tsawon rabin shekara a cewar GIEC a Nijar samun ruwa matsala ce babba da ke kawo cikas ga ci gaba a cewar Usman Dambaji, shugaban kungiyar 'yan jarida ta Rijiya a cikin rahoton Hassan Nuru Abdurrahman. Ranar ruwa ta duniya ta wannan shekara ta zo ne a cikin wani yanayi, saboda mun shiga a cikin barazanar matsalar ruwa a duniya. Fiye da mutane miliyar biyu ne a faɗin duniya ba su samun tsabtattun ruwan sha. A Nijar mutum ɗaya cikin biyu ne ba su samun tsabtattun ruwan sha. Maudu'in wannan shekara shine ruwa da zaman lafiya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗora samun ruwa a matsayin 'yanci na tushe, haka ma kundin tsarin mulki na ƙasar Nijar Nijar ya ce kowane ɗan ƙasa yana da 'yancin ya samu ruwa. Amma yau ko waɗanda suke a birane wasu ba su samu tsaftar ruwan sha. Misali ruwan da ake sayarwa dala biyar a birane a ƙauye ana sayar da shi ne jika ɗaya. Idan aka duba radiyoyi karkara suna taka muhimmiyar rawa wajen al'umma. Don haka ne muka gayyato 'yan jarida na karkara su zo mu kwatanta musu yadda abin yake domin su yi shirin na wayar da kawunan jama'a. A yau 22 ga watan Maris malaman kwantaragi a Yamai sun bada wata sanarwa kan halin da suke ciki. Sun taɓo matsaloli da dama kamar rashin lambar zaman ma'aikacin gwamnati ga wasu mutane da kuma jinkirin biyan albashi. Ibrahim Shebu, Sakatare Janar na izu a cikin rahoton Rafiya Abdullahi Musi. Muna kawo goyon bayan mu ga CNSP da gwamnatinsa da kuma ministar kula da makarantun boko wacce ta hanyar ta mun da yawan bukatocinmu a yau an gyara su wasu kuma suna bisa hanyar samun mafita. Idan kuka ɗauki misali gyaran fuska akan lokacin hutu ga makarantu a bane da musulmai suka yi ta zaman jira a lokacin wata azumi. Sannan kuma idan kuka ɗauka akwai abokanenmu da suka yi shekara goma zuwa ashirin suna kwanta ragi har suna kan zuwa rataya amma albashinsu bai taka ya karya ba sannan mun buƙaci a duba allowance ɗin 'yan kwantaragi muna cikin watan azumi ana buƙatar kuɗi a tuna da biyan albashin 'yan kwantaragi a lokaci Azumin watan Ramadana na ɗaya daga cikin ginshiƙai guda biyar na addinin Musulunci da aka buƙaci musulmi mace ko namiji, amma mace mai ciki ko mai juna biyu ta kasance da ta kasance tare da matsaloli na lafiyar jiki an ɗauke mata yin azumin sai dai duk da haka sai ta ramka a cikin watanni masu zuwa. Malama Amina ta yi wa Hauwa Usman ƙarin haske. Matun mace mai ciki Allah subhanahu wata'ala ya riga ya faɗi yake cewa duk wacce ta kasance mare lafiya ko kina cikin tafiya to Allah ya miki rangwame zaki aji azumin ki sai kirama bayan azumi kenan. To kuma an sanya ita mace mai ciki a matsayin mara lafiya a dalilin kasantuwa mace duk ta ɗauki ciki laulayi ne daga wannan zai zuwa wannan kila jikinta ya canza za ta ji ba za ta iya ɗaukan azumi ba. Sai na biyu idan ma tana jin jikinta lafiya ba ta da matsala to za ta iya duba kuma yaya lafiyan dan cikinta in ta azumin dan cikinta ba zai wahala ba idan ba zai wahala ba shikenan sai ta ci sai ta bi da Allah subhanahu wataala ya ce idan har kuka ji za ku iya to gara ku yi azumi ya fi shine mafi alkhairi khairul lakum in kuntum ta'lamun to amma kin ji a matsayin ki ta mai ciki kin ji alamun jikinki ba zai iya dauka ba to Allah ubangiji ya sa hade miki ki ajiye ki sha azumi sai bayan Ramadan sai kirama Cikin watan azumi akwai wasu ƙa'idodi da ya kamata mai ciwon suga ya kamata ya girmama domin kaucewa matsalar suga An buƙaci cin wasu nauyin itace ko abinci da kuma hana shi cin wasu a lokacin suhuro ko kuma a lokacin buɗe baki. Dr. Almustapha Araisha, likitar abinci a asibitin Agadas ta yi wa Anise Karim ƙarin haske. Wanda ya kamata ya yi azumi shine wanda sukarin da ke cikin jikin shi yake daidai, wanda kuma sukarin shi baya daidai har yake yin allura da ake cema insulin, to ba a shi shawarar yin azumi. Shi mai fama da cutar siga wanda sukarin cikin jikin shi ya daidaita, idan ma ya yi azumi to ya kamata ya ci abincin nan guda uku a lokacin sahur bayan shan ruwa da kuma bayan sallar magariba ko lisha. Ko da ya ɗauki azumi ya kamata ya kula da ƙa'idodin cin abinci na masu cutar siga. Abincin Abincin da yake iya ci su ne kayayyakin lambu, naman da bai da kitse sosai, kifi, kaji, amma ba da fatar ba, madara, marar krem. Yana iya shan yawur amma mara sukari, yana iya cin kubewa, kabewa ko yalo. To waɗannan su ne yake iya cin su da ‘yar dama. Amma kuma akwai waɗanda ya kamata ko da zai ci su to ya tsakaita. Su ne kamar shinkafa, hatsi, su taliya, riɗi, osai da sauransu. Sannan yana iya cin ‘ya'yan itace amma ɗaya ga ini, kamar lemu ko bana. banana ko yankan kankana guda ɗaya. Abubuwan kuma da bai kamata samsam ya ci ba su ne su gato da makamantansu, sai kuma lemuka ko da na 'ya'yan itace ne waɗanda aka ƙara sukari a ciki. Firaminista Ali Muhammad Lamini Zene ya gana a fadarsa da wata tawagar bankin cigaban Afirka ta BAD a ranar Alhamis 21 ga watan Maris da ke ƙarƙashin jagorancin Gedon Desire babban jami'i mai wakiltar Nijar. A ƙarshen taron ya bayyana cewa mun zo ne domin bitar dangantaka tsakanin bankin BAD da Nijar domin sake maido da harkoki da kuma nuna niyyar bankin ta hanyar kwamitin zartarwa domin maido da tattaunawa tare da ƙasar Nijar. Nijar a cewar kamfanin dillancin labarai na ANP. village artisanal ta doso na kunshe da ayyukan hannu da dama da kuma na kere-kere masu aikin hannu da suka kware sosai tun daga kakanni da kakanni ƙauyen fasa'a na dosu na halarta wajen bunƙasa al'adun yankin wasu masu aikin hannu na wurin sun bayyana fatansu a cikin rahoton na na hadiza hassan A nan cibiyar kere-keren koyon ayyuka hannu na doso muna yin da yawan horo kan al'adu na fannin kere-kere muna kere-keren kayayyaki. Sana'a ta kira azurfa da zinari. Mutane sun sani suna zuwa muna zuwa nyame wani biyu. Asalai an sha dai tahiya da yawa haka muna wani fuwar haka. A kira guda ne za mu yi da gwamnati kawai ya kula mana da Takalma na muka yi da sak da sant fitar da portofai da abin da ya danganci takalmi da harka bata ko sule duka muna yi mu dai muna ta yi ana sai da sannu sannu kam da ya ga sabin model nan na sari suna bugowa suna kamar modifen namu to wani lokaci da abin da aka yi cikin ƙasa ba a ba abin daraja ba a taɓa kiran mu ba kamar ka taika ka gwadi kaya sai dai harka farmasiyon haka Rahoton duniya kan jin daɗi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya da aka fitar a ranar Laraba 20 ga watan Maris na kunshe da ginshiƙai guda shida su ne tallafin al'umma kuɗin da ake samu lafiya 'yanci kyauta da rashin cin hanci. bisa ƙasashe 143 ƙasar da ita ce ta farko har a karo so bakwai a jere yayin da Afghanistan take ta ƙarshe Nijar na a matsayi na 109 gaban Nanibi, Morocco da Pakistan bisa ga waɗannan dalilai shida taimakon juna shine dalilin farko na jin daɗi a Nijar rahoton ya bayyana cewa matasa su ne suka fi jin daɗi a duniya sai dai a Nijar masu shekaru sama da 60 su ne mafi jin daɗi gaban masu shekaru 30 a cewar rahoton. yanzu sai mu na musamman mai shekaru kusan 60 da aifuwa hajiya salmu mai gunduwa an haife ta a ƙauyen mai gozo ita ce mace guda maroƙiya da ke kiɗin noma da ke buga ganga ko gunduwa cikin yankin tawa Wannan mata mai cike da fasa'a ta hiranta tare da wakilinmu Ibrahim Haruna. Babban sarki Allah gagar misali wanda ya misali na gode. Hajiya Salamu mai gunduwa ta gadi kira ne daga mahaifinta. Shararriyar mai kiɗin gunduwa ce da ke ma manoma kirare. Dangance da hakan ta zagaya ƙauyukan kuni da kewaye da dama inda take kaɗa takin manoma. gadon tana ni yi sana'a kiɗi ubana ya kiɗi uwata ta yi kiɗi Allah ya ɗaukakan alhamdulillah ni mota dai abba aban ba iyaka ta da kiɗi in zo hurin biki sarkin noman da nika so in tai in bishi in zo gidansu in yi ta kiɗi inda an kaban dame hamsin inda an kaban dame arba'in Hajiya Salamu makeriya ita ce mace ɗaya tilo da ke ma manoma kirari a yankin nasu. kuma ta shahara a wannan fannin kamar yadda kulele ta kunne da lamso ta masallata suka bayyana. Abin suna birge mu ta yaki kiɗin gunduwa saboda sana'a maza ta wadda ta zada ta yaki ɗin gunduwa. Nisa da an kai na nura ta masallata ta a zuwa sai a a biyar. Lalle hajiya salamu yan mai guzu ko da mun kai wayo mun gane ta tana kiɗin gunduwa kuma tana zuwa tana ma manoma taka bakin garka. babban abin bakin cikin da hajiya salamu ke nadama da shi a yaushe kuɗi daga cikin yaran nata hudu babu wanda ke shawar ya gaji sana'ar da take yi ta kiɗan gunduwa na hudu masu rai babu wanda ya gade ni cikin sana'a sai wanda Allah ya nufa da shi sun ga wulakancin da aka yi muna ran muna aka yi a wanga zamani kiɗi bai da daɗi ka ta saba mutum ya ce kai ta yi can ba ni wuri ai kuna yanzu adda haci ku makaɗa mu ba mu da haci mu ko gado ne na mun kai. Hajiya Salamu tana jin daɗin matsayin da Allah ya bata da wannan sana'ar da take yi wadda take taimaka ma rayuwarta da ta iyalanta sannan kuma dalilinta ta ziyarci ƙasashe da dama. alhamdulillah mata cera ta ba wadda bata ban turmi ba cikin gidan dogo ba wadda bata ban turmi ba wallahi mu dai mun gode haka nan muka taya cikin Allah muna cikin Allah lata mu an bazzara mu kuma mai so shira son shiga da mu da gangun manga na yi tahiya har gaban ayyawan na yi tahiya dindi na yi tahiya karkara na wuce na yi na nan ga yamma saitawa ni kura kwadai o sa'idu mai kwaɗai kashi aka bashi To duka duka da haka ne muka zo karshen labarun namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.